hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na farko a safiyar yau laraba da ni sun sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka bayan sauraron cikakkun labarun duniya sai shirye-shiryenmu na yau da kullum inda a halin yanzu za mu fara da cikakkun labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa sunusunti da farko muhimman kanunsu. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran ya bayyana cewa ana nazarin lokacin gudanar da zagaye na hudu na sharwari tsakanin Iran da Amurka. Shugaban tawagar ƙasar Yemen Muhammad Abdulsalam ya sanar da cewa ayyukan Yemen na tallafawa Gaza ba zai tsaya ba. gwamnatin kasar india ta yi lugudan makamai masu linzami kan kasar pakistan yayin da pakistan ta sha alwashin mayar da martani yanzu kuma ga cikakkun labarun nan kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa ana yin nazarin lokacin gudanar da zagaye na hudu na shawarwari tsakanin iran da amurka kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ismail baka'i ya sanar da cewa ana yin nazari kan lokacin gudanar da zagaye na gaba na tattaunawar iran da amurka wanda ba na kai tsaye ba kuma mai shiga tsakani na oman zai sanar da ƙarin bayani da zarar an tantance lokacin da wurin da za a yi kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ismail baka'i ya shaida wa kamfanin dillancin labaran ƙasar iran cewa ana duba lokacin da za a gudanar da zagaye na gaba na tattaunawa tsakanin iran da amurka baƙa'i ya ƙara da cewa mai shiga tsakani na oman zai sanar da bayanai dangane da haka da zarar an tantance lokaci da wuri kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya bayyana cewa har yanzu ba a sanya ranar ƙarshe da za a gudanar da shawarwari na gaba ba amma ana duba shawarar da oman ta gabatar na gudanar da tattaunawar a farkon mako mai zuwa. Ƙungiyar Ansarullah ta ƙasar Yemen ta bayyata mabiya Husi ta sanar da cewa sanarwar da Amurka ta fitar kan Yemen gazawa ce ga Netanyahu, Firaministan haramtacciyar ƙasar Isra'ila. Ƙungiyar Ansarullah ta ƙasar Yemen ta sanar a jiya talata cewa sanarwar da shugaban amurka donald trump ya fitar dangane da kasar yemen gazawa ce ga firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu muhammad ali alhusi memba a majalisar koli ta siyasa ta kungiyar ansarullah ya bayyana cewa sanarwar trump gazawa ce ga netanyahu kuma dole ne firayim ministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ya yi murabus daga kan mukaminsa ya ƙara da cewa za su fara tantance sanarwar da trump ya bayar na dakatar da hare-haren wuce gona da iri kan ƙasar yemen bisa la'akari da cewa sanarwar trump wata nasara ce da za ta raba da za ta raba goyon bayan da amurka ke baiwa gwamnatin yahudawan sahiniya 'yar mamaya Shugaban tawagar ƙasar Yemen Muhammad Abdulsalam ya sanar da cewa ayyukan Yemen na tallafa wa Gaza ba zai tsaya ba. Shugaban tawagar shiga tsakani na ƙasar Yemen Abdulsalam ya bayyana cewa Yemen ta samu saƙon buƙatu daga Amurka ta hanyar masarautar Oman, kuma wanda ya sauya matsayinsa Amurka ita ce wato kuma wanda ya sauya matsayin amurka kan yemen ya kara da cewa ikirarin da amurka ta yi na miƙa wuya yana nuni ne ga gazawa saboda amurka ba za ta iya kare jiragen ruwan haramtacciyar ƙasar isra'ila daga hare-haren ƙasar yemen ba abdulsalam ya kara da cewa fahimtar farko da aka samu tsakanin amurka da yemen ba ta da wata alaƙa da matsayar yemen kan goyon bayan gaza yana mai nuni da cewa za a samu ci gaba ta hanyar da ta dace tare da jaddada cewa yemen za ta mayar da martani ga duwani ta'addanci daga kowane ɓangare masu saurare kada ku sha'afa labarun duniya suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran Gwamnatin ƙasar Indiya ta yi lugudan makamai masu linzami kan ƙasar Pakistan, yayin da Pakistan ta sha alwashin mayar da martani. Gwamnatin Indiya ta kai hare-haren makamai masu linzami kan wasu wurare a ƙasar Pakistan da yammacin jiya talata, kuma sojojin Pakistan sun sha alwashin mayar da martani. Yayin da ake ci gaba da samun takun tsak ta saƙa tsakanin ƙasashen biyu masu ƙarfin nukiliya gwamnatin indiya ta kai hare-hare da makamai masu linzami guda uku kan wasu wurare a yankin kashmir da punjab na ƙasar pakistan yayin da ɗaya daga cikin makaman ya abkawa tsohuwar filin jirgin sama na muzzaɓ-bar-abad a yankin Kashmir da Pakistan ke iko da shi. A nata ɓangaren gwamnatin Indiya ta sanar da cewa ta kaddamar da wani farmaki kan abin da ta kira ababen more rayuwa na 'yan ta'adda a pakistan da jamun da kashmir da kuma ta kuma ce sojojinta sun kai hare ne ne kan wasu wurare tare na pakistan indiya ta kara da cewa har haren sun fi mayar da hankali ne zuwa wasu wurare da aka tantance kuma ba tare da nufin janyo wani tashin hankali ba don haka ba a kai har-haren kan wasu cibiyoyin sojin pakistan ba ƙasar sudan ta sanar da yanke hudar jakadancinta da ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa tana mai ayyana haɗaɗɗiyar daular larabawa a matsayin ƙasa mai cin zali kamfanin dillancin labaran sudan suna ya watsa rahoton cewa kwamitin tsaro da kula da matakan tsaron ƙasar sudan ya sanar a cikin wata sanarwa da ya fitar a jiya talata cewa sudan ta yanke hudar diflomasiyya da ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da kuma kiran hanzarta dawowar ma'aikatan ofishin jakadancin sudan daga abu zabi kwamitin tsaro da kuma kula da matakan tsaron sudan ya bayyana cewa fiye da shekaru biyu daukacin duniya take bibiyar laifukan wuce gona da iri kan ƙasar sudan da tabbatar da tsaron yankunanta da tsaron 'yan ƙasarta daga haɗaɗɗiyar daular larabawa ta hanyar wakiliyarta na cikin gida 'yan ta'adda masu tayar da ƙayar baya na ƙungiyar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa kuma masu goyon bayan siyasar siyasarsu ya kara da cewa lokaci da haɗaɗɗiyar laurin larabawa ta tabbatar da rushewar wakiliyarta na cikin gida wanda sojojin sudan suka fatattake su sai ƙasar ta haɗaɗɗiyar daular larabawa ta ƙara ba da goyon bayanta tare da bayar da ƙarin ƙarfinta wajen baiwa 'yan tawaye makamai na zamani ƙarshen labarun duniyan kenan. To bayan da kuka gama shan labarun duniya yanzu kuma za mu shiga taskar shirye mu ne da kullum inda za mu fara da shirin sharhin bayan labaru sannan shirin kokun san sannan Afirka a mako Da ƙarshe mu gabatar muku muryoyin masu saurare da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka sharhin ba labarunmu zai magana dangane da bunƙasar tattalin arzikin iran duk tare da takunkuma tattalin arziki masu tsanani wa'anda ƙasashen yamma musamman amurka suka ɗora wa juna musulunci ta iran wanda ni tahir amin zan karanta. a daidai lokacin da gwamnatin ƙasar amurka take barazanar za ta hana sayan ɗanyen man fetur daga ƙasar iran kwata-kwata sannan take barazanar za ta farwa ƙasar da yaƙi saboda shirinta na makamashin nukiliya sabbin rahotanni sun bayyana cewa iran tana gaba a fitar da kayakin kasuwanci zuwa ƙasar china sannan ita ce na tara a duniya wajen samar da ƙwan kaji da sauran tsuntsaye kamfanin dilancin labaran pars news na ƙasar iran ya bane cewa yawan ɗanyen man fetur wanda ƙasar iran take sayarwa ƙasar china kaɗai ya kai ganga miliyan 1.8 a kowace rana a cikin watan mayan da ya gabata na wannan shekara ta 2025 labarin ya kara da cewa ƙasar iran a halin yanzu tana sayarwa ƙasashe 110 kayakin abinci na halal wanda suka hada da nama da sauran kayakin abinci na dabbobi kuma ita ce na tara a duniya wajen samar da ƙwan tsuntsaye a wani labarin kuma yankin ciniki mara shinge na aras da ke arewa maso yammacin ƙasar iran ya samar da kudaden shiga ga ƙasar wanda ya kai dala amurka miliyan 200 a shekara ta 2024 da ta gabata hadi muqaddam zade shugaban yankin ya bani cewa yankin nasa ya samar da kudaden shiga har dala amurka miliyan 200 a arewa maso yammacin ƙasar kuma kudaden shiga da aka samu daga kasar azerbaijan kadai ya kai dala amurka miliyan goma sha daya a lokacin da yake magana da kamfanin dilancin labaran pars today a gefen kasuwar baje koli na iran expo 2025 wanda aka kammala a nan tehran a makon da ya gabata mukaddam zade ya kara da cewa yankin ciniki marasa shinge na aras ya fi muhimmanci a kan sauran yankuna irinsa a nan ƙasar iran saboda yawan wuraren yawon bude ido da kuma shakatawa da yankin yake da su a ɓangaren sayar da kayakin abinci wanda ake kira halal kuma shine wato kayakin da iran take fitarwa zuwa ƙasashe kimani goma a duniya kuma take gasa da wasu ƙasashen duniya wajen sai da su darakta mai kula da wannan bangaren ya ce kayakin abinci na halal wanda suke fita da kasar iran suna zuwa kasashen malaysia singapore kasashen yankin tekun farisa arewacin afirka da sauransu ya ce a yankin dai kayakin abinci daga kasar iran suna shiga kasashen iraki turkiya haɗaɗɗen daular larabawa afghanistan rasha da wasu kasashen turai sannan shugaban kwastam na yankin jolf ya bayyana cewa a watan da ya gabata kayaki abinci na kimanin dala amurka miliyan 8.5 ne suke fita daga kofar fitar da kayakin kasuwanci a yankin a watan da ya gabata masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Laraba bakwai ga watan Mayu na shekara ta 2025 wanda ya daidai da tara ga watan zulkada na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kusan cewa shekaru 217 da suka gabata a rana irin ta yau. Wato bakwai ga watan Mayun shekara ta 1808 sojojin Napoleon na kasar Faransa suka mame kasar Spain da hakuma mutanen kasar suka tashi domin kwarar sojin kasar faransa da suka mame musu kasa sai da wani abin lura anan shine cewa a lokacin kasar spain tana mamaye da kasashe da dama a nahiyar amurka da kuma nahiyar afirka saboda haka ne ma mamayar da sojin napoleon suka yi wa kasar ta spain wannan yasa ta shiga cikin mawuyacin hali na tagayyara mutanen kasar spain sun kwashe shekaru biyar suna gwabza yaƙi da sojin faransa inda da ƙarshe dai suka samu nasara akan sojin na faransa kuma suka fitattake su da kasarsu sai dai a lokacin da sojojin napoleon suke yaƙi a spain a lokacin kuma sojojin spain din suna fuskantar wasu yaƙe-yaƙe a cikin ƙasashen latin amurka waɗanda suka mame wani kuma hakan ya sa alatila spain ta fice daga wasu ƙasashe da ta yi wa mulkin mallaka a cikin yankunan latin amurka masu wurare ko kun san cewa shekaru 137 da suka gabata a ranar irin ta yau bakwai ga watan mayun shekara ta 1888 turawan kasar ingila suka fara mamayar kasar zimbabwe wani bature ɗan siyasa kuma ɗan kasuwa ɗan ingila mai suna cecil rhodes shine ya buɗe wa sojojin ingila ɗin ƙofar shiga cikin ƙasar ta zimbabwe tare da mamaye ƙasar bayan kisan dubin dubatar mutanen ƙasar da kuma kama wasu a matsayin bayi. bayan sun kammala mamaye kasar ta zimbabwe sun sauya mata suna zuwa rajishiya wato sunan baturan da ya taimaka masu suka mamaye kasar sai dai mutanen kasar zimbabwe sun ci gaba da gwagwarmaya da turawan ingila har zuwa lokacin da suka samu 'yancin kai a cikin shekara ta 1980 karkashin jagorancin robert mugabe sannan kuma suka sauya sunan kasar zuwa zimbabwe banda jam'iyyar zanu pf ta robert mugabe ta lashe zaɓuka na shugaban ƙasa da aka gudanar a ƙasar wannan ya sanya zimbabwe ta yi shugaba bakar fata na farko shine robert mugabe wanda kuma ya ci gaba da takun saƙa da turawan yamma tsawon shekaru biyar da talatin a lokacin da yake mulkin ƙasar masu ko kun san cewa shekaru 71 da suka gabata a rana irin ta yau bakwai ga watan mayu na shekara ta 1954 aka kawo ƙarshen yakin nan wanda ake kira da dembin po a yankin indusiya tsakanin vietnam da kuma faransa turan mulkin mallaka na ƙasar faransa sun mamaye sassan kudu maso gabashin asiya tun da farkon karni na 19 sannan kuma suka mamaye ƙasashen laos cambodia da kuma vietnam faransawa sun kira dukkanin waɗannan yankuna da suka mamaye da faransanci da indochina yayin da kuma suka kiyaye wasu daga cikin ƙananan masarautu waɗanda suke cikin waɗannan yankuna da suka mamaye sannan kuma suka tilasta su yin biyayya a gare su to sai kuma a tsakanin yakin duniya na ɗaya da kuma yakin duniya na biyu 'yan juyin juhali na ƙasar vietnam ne suka fara tayar da ƙayar baya ga turan mulkin mallaka na faransa wanda kuma suka samu martani daga sojojin mulkin mallaka wannan tawaye ya karu matuka bayan yakin duniya na biyu kuma sojin juyin juhali karkashin jagorancin hu min dan gugurmaya na neman yancin kasar vietnam san ayyana yancin kai a vietnam din a ranar 2 ga watan satumba na shekara ta 1945 sanarwar da hu hin ya bayar sanarwa ce wadda ta nuna shirin sa na tattaunawa da faransa kuma karɓar ƙasar vietnam a hukumance daga 'yan mulkin mallaka ta hanyar lumana da haka ne tun da tashin farko na yakin vietnam ya fara ne a shekara ta 1946 kuma ya ci gaba har tsawon shekaru tara wato zuwa shekara ta 1954 sannan kuma yakin ƙarshe mai tsanani a tsakanin ɓangarorin biyu ya faru ne a ding pio a lokacin da faransawa suka shiga takun saƙa da sojojin ƙasar ta vietnam sannan kuma suka yi wa yankin ƙawanya na tsawon kwanaki 55 sannan kuma 'yan gwagwarmaya suka ci gaba da artabu da sojojin ƙasar ta faransa da ƙarshe dai sojin na faransa suka mika wuya ga sojin vietnam a ranar bakwai ga watan mayun shekara ta 1954 sannan suka janye daga ƙasar da haka aka kawo ƙarshen tattaunawar ta zaman lafiya kuma faransa latilas ta rataba hannu kan wani yarjejeniya ta amincewa da zaman lafiya tsakaninta da vietnam a ranar 20 ga watan yuli na shekara ta 1954 waɗannan yaƙe-yaƙe suna daga cikin abubuwan buga misali na illoli na mulkin mallaka da ƙasashe 'yan mulkin mallaka suka yi wa ƙasashen duniya musamman ma dai ƙasar faransa da burtaniya da portugal da kuma spain daga ƙarshen masu saurare ko kun san cewa shekaru 213 da suka gabata a rana irin ta yau bakwai ga watan mayan shekara ta 1812 aka haifi robert browning mawaƙi ɗan ƙasar burtaniya kuma wanda ake lissafa shi a matsayin ɗaya daga cikin mutane masu matuƙar hazaƙa ta fuskacin waƙa sannan kuma tun yana ƙarami ya fara rubutun waƙoƙi sannan kuma a lokacin da ya kai shekara goma sha biyu ya fara fitar da kundi na waƙa a hankali a hankali ya kafa kansa a matsayin fitaccen mawaƙi a cikin al'ummar ingila tabbas yawancin waƙoƙi waɗanda browning ya rubuta sun kasance masu matuƙar wahala domin ko yana amfani da balaga da kuma harshe mai nauyi wajen bayyana al'amuransa musamman batutuwa da suke kunshe a cikin falsafa inda yake fitar da su a cikin bitukan waƙoƙi ya bayyana ra'ayinsa a cikin sigar waƙa sannan kuma ya yi imani da cewa dole ne a haɗa kai tsakanin 'yan adam baki ɗaya domin wanzuwa a rayuwar duniya daga cikin ayyukan da ya yi a lokacin rayuwarsa har da rubuta littafin nan na ring and the book sannan kuma ya rubuta wani littafin wanda daga bisani aka buga shi a cikin harsunan turancin ingilishi da kuma faransanci wato littafin nan na the last umbrella sannan kuma ya rasu a shekara ta 1889 Afrika a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi nahiyarmu ta Afirka. To a yau shirin namu zai dubi ne a kan ƙungiyoyi masu kirarin jihadi a yankin Sahel da kuma Sahara da hanyoyin da suke samun makamai. bisa dogaro da wani nazari na cibiyar nan ta bincike da nazari akan fadace-fadace na makamai a duniya wacce ke da cibiya a kasar birtaniya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana tun daga farkon bular kungiyoyin da aka sani na masu kirarin jihadi a ƙarshen ƙarnin da ya shuɗe sun iya kutsawa cikin yankin sahel na afirka da sahara waɗannan ƙungiyoyin kuwa sun yi amfani da yanayin yankin na sahara da mayar da wannan yanki ya zama tungarsu a cikin wannan saharar mai faɗi da girman murabba'in kilomita 822 waɗannan ƙungiyoyin suke kai da komowa hakanan kuma waɗannan ƙungiyoyin sun yi amfani da raunin da gwamnatocin yankin suke da su suke iya yin kutse a cikinsu wani abun kuma da ya ƙara takarawa wajen bunƙasar waɗannan ƙungiyoyin na masu ikirarin jihadi shine dandazon matasa da ake da su waɗanda aka ƙyale su ba tare da aikin yi ba waɗannan samarin su ne suka zama makamashin da ƙungiyoyin suke amfani da su wajen kai hare-hare da farmaki tare da cewa a matakin ƙasa da ƙasa ana aiki tukuru wajen faɗa da ta'addanci a cikin shekaru ashirin na bayan nan sai dai duk da haka wasu rahotanni suna nuni da cewa an samu ruɓanyar ayyukan ta'addanci har sau bakwai a tsakanin shekara ta 2017 zuwa ta 2022 to da akwai ƙungiyoyin mabambanta dai da suke a cikin wannan yankin a cikin sahara da kuma yankin sahel da akwai ƙungiyoyi masu kirarin jihadi masu yawa da suke ɗauke da makamai sai dai kuma waɗannan ƙungiyoyin duk da suna cewa dukkaninsu manufarsu jihadi ce suna da bambanci na aƙidar da suke aiki a kanta da kuma manufofin da suke son cimmawa na farko akwai ƙungiyoyi mabambanta da suka haɗa da boko haram da aka samar da ita a shekara ta 2002 da akwai kuma kungiyar nan ta iswap wato daular musulunci a yammacin afirka wacce aka samar da ita a ranar 25 ga watan janairu na shekara ta 2007 tana kuma kai hare-hare a cikin kasashe da dama kamar mali a kuma arewacin kasar ta mali dai da akwai wata ƙungiya mai suna ansaruddin wacce aka kafa ta a birnin kedel a watan disamba na shekara ta 2011 manufarta kuwa ita ce kafa daular musulunci wacce za ta yi aiki da tsarin shari'ar musulunci a tsakiyar sahara kuwa musamman ma dai a yankin liptago goma da akwai wata ƙungiya ta jama'atu nasrul islam wal musulmin wacce aka kafa a shekara ta 2017 bayan da wasu ƙungiyoyi na jihadi suka haɗe waɗannan ƙungiyoyin kuwa su ne ansaruddin da jabhatu tahrirul masina da kuma tanzimul murabitun da a baya yake reshe ne na alka'ida a arewacin afirka to baya ga waɗannan ƙungiyoyin da na masu kirarin jihadi ne da akwai kuma wani ajin na wasu ƙungiyoyi na 'yan aware wannan ajin ƙungiyoyin 'yan aware suna nan a cikin sahel da sahara daga cikinsu da akwai ƙungiyar harkatul watsaniya litaharir azwad wacce aka kafa a shekara ta 2010 da akwai kuma wata ƙungiyar ta harkatul arabiya litaharir azwad wacce aka kafa a shekara ta 2012 da nufin kafawa azbinawa ƙasa a yankin azwad da ke arewacin mali to wani aji na daban na ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai su ne ƙungiyoyin 'yan ina da yaƙi saboda kuɗi da kuma dukiya a cikin wannan sahara dai da akwai wasu nau'o'in ƙungiyoyin da suke ɗauke da makamai amma su 'yan ina da faɗa ne a biya su kuɗi su aiwatar ko kuma su shiga da kansu su kwaso dukiya. daga ciki da akwai kungiyar da ake kira bdp a takaice wacce sunanta ke nufin kare kai ba kungiya ce ta jihadi ba amma tana da makamai kuma tana kai har da kanta a cikin garuruwa domin sata da wawasan dukiyar mutane su zo su yi kaso muraba tsakaninsu sai dai kuma a lokaci ɗaya wasu ƙasashen wannan yanki kamar burkina faso da mali suna amfani da ƙungiya irin wannan su biya su kuɗi lakadan su je a yi fada da su akan 'yan ta'adda ko kuma kungiyoyin 'yan aware. To abin tambaya a nan shine su ƙungiyoyi irin waɗannan a ina suke samun makamansu, tare da cewa ƙasashen yankin Sahel sun daɗe suna faɗa da ƙungiyoyin ta'addanci da na 'yan aware, sai dai kuma har ya zuwa yanzu waɗannan ƙungiyoyin suna ci gaba da kai har-hare. a cikin waɗannan ƙasashen da ke nuni da cewa fa har yanzu suna da makamai a dalilin haka ne ake tambaya a kan cewa to ta ina suke samun makaman nasu yadda cewa gwamnatoci sun daɗe suna faɗa da su amma makaman nasu ba su zo ƙarshe ba cibiyar nazari da bincike akan faɗace-faɗace na makamai ta birtaniya ta fitar da wani rahoto akan hanyoyin samun makaman ƙungiyoyi irin waɗannan na yankin sahel da sahara rahoton wanda aka haɗa shi ta hanyar aiki tsakanin cibiyoyi da dama na turai masu kula da harkokin tsaro ya bayyana cewa mafi yawancin makaman da ƙungiyoyi masu kirarin jihadi irin su nusratul islam wal muslimin da iswap suke amfani da su ba daga waje suke zuwa ba suna samun makamansu ne daga cikin gida wato daga makaman sojojin gwamnatocin kasashensu rahoton ya ci gaba da cewa akalla kowane makami ɗaya daga cikin makamai guda biyar da waɗannan ƙungiyoyin na jihadi suke da su to tushensa na sojojin gwamnatocin waɗannan ƙasashen da suke ciki ne domin masu jihadin suna samun su ne idan sun kai farmaki a kan rumbun makamai ko a kan wani sansani na sojojin gwamnati su yi wa su hakan tana faruwa a cikin ƙasashe kamar mali niger da burkina faso hakanan kuma an tantance cewa wasu daga cikin makaman waɗannan ƙungiyoyin tushensu su ne ƙasashen cote d'ivoire liberia libya niger da kuma nigeria da chadi hakan yana nufin cewa kaso 20 cikin ɗari. na makaman masu kirarin jihadi daga rumbun gwamnati yake fitowa bincike ya kuma tabbatar da cewa waɗannan ƙungiyoyin na jihadi suna da manufofi biyu ne a lokacin da suke faɗa da mahukuntan ƙasashensu na farko shine illata sojojin ƙasashen sannan kuma da ɗibar makamansu saboda su ci ganima da kuma kai hare-hare a gaba kuma sau da dama waɗannan ƙungiyoyin suke watsa fina-finai na farfaganda da suke nuna yadda suke kwasar abin da suke kira da ganimar yaƙi wacce ita ce waɗannan makaman wata hanya da waɗannan ƙungiyoyin suke samun makamai baya ga na sojoji shine ta cikin gida daga kasuwannin bayan fage bincike da wannan cibiyar ta gudanar akan makamai guda 700 da aka kama a yin fadar ta'addanci a tsakanin shekara ta 2015 zuwa shekara ta 2023 da suka hada da bindigogin kai hari ƙanana da manya sun tabbatar da cewa irin waɗanda aka yi amfani da su ne ta hanyar da ta saba wa doka a baya wato irin makaman da ta hanyar fasakori ake shigar da su ƙasashe. sannan kuma watakila wasu kungiyoyi kamar barayi da sauransu su yi amfani da su su ne ake sake gyarawa sai a sayar musu da su da akwai kuma wasu makaman na musamman waɗanda ƙungiyoyi suke samu daga ƙasashen yankin sahel irin su mali jamhuriyar niger da burkina faso manazarta sun kuma ce ba su samu wani dalili ba in ji wannan cibiya ta bincike da yake tabbatar da cewa waɗannan makaman da ƙungiyoyin suke amfani da su suna zuwa ne daga wajen yankin ko kuma daga wajen nahiyar dalilin haka sun kore cewa waɗannan ƙungiyoyin suna samun makamansu daga uwar ƙungiya kamar a ce alka'ida a lokacin da take da babbar cibiyarta da kuma rasa a duniya ko kuma sauran abokansu na cikin yanki kamar a ce ƙungiyar ansaruddin ta samu makamai a wajen iswap ko kuma a wajen boko haram to a nan za mu dasa aya kafin mu karkare mai ban kwana da ku muna gayyata ku a shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya.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 za ta kwato dazukan arewa da ma sauran sassan kasar daga hannun masu garkuwa da mutane domin karbar kuɗin fansa da ma 'yan ta'adda shugaba tunbu ya bayyana hakan ne a yayin da ya ziyarci jihar katsina ya ce tun da farko ya gana da dakarun tsaron kasar inda ya tabbatar musu cewa za mu yi dukkan abin da ya kamata domin yaƙi da ta'addanci da kuma masu garkuwa da mutane To wannan shine maudu'in namu a yau. Darilin jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Ibrahim mai wankin hula a garin Maigodi a Kimba jihar Naija. To lalle mun ji magana amma ta fatan baki wadda ta fito daga fadar shugaban kasa a kasar mu Najeriya. Domin wannan magana za mu ce magana ce ta fatan baki ba a aikace ba. Sabida mu mun san da cewa wannan magana ta fatan baki ce ɗari bisa ɗari kuma mun yarda da haka. Sabida ina suka baro amerika da su faransa da ingila masu yi mana zagon ƙasa game da ainihin wannan ayyukan ta'addanci da ke kasancewa a arewacin najeriya saboda haka wannan magana mun bata a matsayin faɗa ce ta fatar baki aiki ne ba za a yi shi ba muddin ya kasance muna hannun amerika da faransa da ingila da sauran manyan ƙasashen yammacin duniya babu yadda za a mu samu tsaro a arewacin najeriya kuma mu mun san da cewa su ke mana ai wannan ayyuka na ta'addanci da kuma wasu gurɓatattu waɗanda ba sa kishin arewacin najeriya waɗanda suka yarda da haka domin Allah hore mana zarata kuma suna nan kuma su sun sun kansu amma sun sun kifi su fito su kwace mu ga hannun waɗannan mutanen azzalumai turawan kasashen yammacin duniya assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh radio Hausa Tehran mai magana Sita Tayar daga nan agar jamhuriyar Niger sai mu ce wannan ai mu gani muke ya mai latti bisa kan waga kalma mu abin muke fata a aikace ne kamata a ce an yi shi saboda ba yau bane ba talakan Najeriya yake kwaɗayin samun zaman lafiya ba wannan wannan mu abin da muka gani ya mai latti ma'ana ya yi ɓata lokaci bisa kan ɗaukar wannan matakin me yake mu gani ke abin da ya sayi bangare na tsaro tun fil azil ne ma ya kamata a ce cikin aiki nashi na farko shine ya kamata a ce yana gaba gaba eh mu abin da zamu fata hidimi ce fatan Allah tabbatar da wannan magana tashi kuma Allah ya tsare kasashen mu na musulmai baki daya Taron murai musulunci suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi ga garkin daura. Hakika wannan maudu'i da kuka dora mana wannan muna alfahari da shi. Allah ubangiji ya sa hakan shi ya fi a'ala kuma hakan shi ya fi. Lallai magana da shugaban kasa Tinubu yayi duk dazukan da ka sani na najeriya zai kwato shi daga hannun 'yan ta'adda da 'yan kinafin to muna addu'a allah ubangiji sa haƙa ta cimma ruwa e, ka san shi ma harka duniya da ɗan gari hakan ci gari in dai aka yi haka kin to insha allahu za a samu zaman lafiya kuma sai mu al'umma talakawa mai ci gaba da taya da addu'a allah ubangiji ya tabbatar da alkhairi kuma ina muku fatan alkhairi ina muku jinjina rediyo taron murin musulunci sunana shugaba iliya mai da shayi garkin daura sashen hausa na gidan radiyon a musulunci tehran suna na mai magana samun haske dan mutan limancin birnin jamhuriyar Nijar a wannan karan a babban birnin Yamai asan barka ina maka fatari dangance da wannan ra'ayi da zani badawa a mataki na shugaban kasa Tinubu na kokarin eh, ganin ɗaukan mataki ga masu eh, kidnapping ko masu eh, kama mutane a basu kuɗin fansa to abinda da muke addu'a a nan muna addu'a Allah sa wannan guri ya sa gaba Allah cika shi sannan kuma duk wani abu da zai ba da ƙarin gwiwa a yi wannan mataki ko a cika wannan guri muna addu'a Allah karba duk wani mutumin da zai sa hannu eh, a akan wannan abu ya lalace muna addu'a Allah ɓadda mai hankalin shi da mai tunanin shi wannan muna lalimar haban da wannan mataki muna watan Allah taya Allah sa haka ya tabbata kuma Allah ba kasan mu lahiya ya ba kasashen mu na musulunci da addinin mu da Afirka zama lahiya da kwanciyar hankali Allah sa yadda aka fara kuma kare lahiya Allah kawo karshen duk kawo na gice-gicen duniya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muryoyin masu saurare. A da farko dai sunana ɗahiru Habibu Sahura Manager State Mashigulu Kargame. To, wannan al'amari sai da mu ce inna lillahi wa inna alaihi raji'un saboda lamari ne na najeriya in banda salati ba abin da talaka zai yi in ji nan ya yi sauki nan zai dauka in ji nan ya sauki nan zai dauka don ranar da ka tashi a cikin jiha najeriya din nan in allah ya so sai ji abin da kunnan kaɗai ya ji to kaga mu me za mu ce mafi akasari da ka bincika musulmai ne ake kasa kuma wannan ba komai ba ne shawarwari ne da sai da ƙasa ƙasa da aka yi tun asali shugabanninmu sun riga sun sai da anahin ƙasa suna unhwani da anahin shawarwarin turawan a masu jajayen kunnuwa waɗanda su ba sa son su ga musulunci a ci gaba wannan duk shi ne ya kawo na wa'annan ta'adda ta'addance ta'addance da muke fama da shi na ta kashe bayan Allah wasu ji ba wasu gani ba saboda haka wannan ya faɗi da yake lafazi ne yayi mai kyau duk da haka ba za mu yi mai mummuna zato ba sai mu yi mashi fatan alkhairi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Radiyon Jamhuriyar Musulunci na Iran na yi makowa da kowa fatan alkhairi musamman Malam Hassan Barka. Na ji wannan maudu'i da kasa na shugaba Tinubu zai kwato dazuzzukan da suke arewacin Najeriya ko suke hannun 'yan ta'adda masu garkuwa da mutane domin su karbi kuɗin fansa. To wani abin da akwai ban mamaki a cikin wannan magana tashi. To in ya karɓo daga hannun masu garkuwa da mutane dan kama suwa. Suwa zai ba ku tambaye shi saniya tana haifan bindigogi ne wa zai ba ya kamata talakan najeriya ya kwana da shiri cikin hankalinsa amma wannan ba magana ce da hankali zai karba ba saboda haka idan talaka zai yi kokari ya canza tunani ya san yadda zai taimaki kan shi to ya yi amma waɗannan mutanen mai wadara ne magana suleiman abdullahi a jihar kaduna najeriya daga nan garin farbe gona Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen Hausa na BOH kama da warhaka. Mai magana Lawal Ya'alu daga Miami a jamhuriyar Niger. Mamba na kungiyar masu kira da saurari na Afirka reshen Miami. Eh, dangance da wannan mobil da kuka dora mana so gaskiya wannan magana ta shugaba Tinubu tuni ya kamata a ce 'yan Najeriya sun gani a aikace ba zo yana faɗa a fatan baki ba. Sabida ko ba komai al'umma ba abin da ya dame su a yau illa matsalan ita ta dami najeriya da wasu ƙasashe da suke kusa da ita saboda haka ya kamata a ce ya yi yunkuri tuni Da kwato nan dazuka da ma sauran guraren da 'yan ta'adda suka je suka yi kaka gida Sabida ko ba komai al'umman najeriya da kasashe makwabta za su samu sa'ida fatan mu da allah ya sa shugabanni su gane kuma su yi aikin da talaka suka zaɓo shi domin su allah kuma ya tabbatar mana da tsaro a kasashen mu da ƙasashen duniya baki ɗaya a tashi lafiya sashen hausa na biyu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio Tehran Radio Musulunci ina muku fata alheri Hassan Barka ba a gadace baka aiko min ta kodare ba ina gaida ka ina ma fata alheri zan tsoma baki na bisa wagga magana da tunugu ya ash to 'yan Najeriya musulmi 'yan uwana wanga magana da ya aje yaudara ce domin ya ga zaɓe na zauwa ya san ku adda ƙuri'a yanzu sai ya yi muku haka don ya yaudare ku ba manuwa ta ba kenan ba ta kai ciki ba inda ta kai ciki bai ɗaukan france ita ce ga ingila da ta rene ku ya ɗauki faransa hiya da ingila ba gaskiya ba ne duk ta'addancin da aka yi na afirka faransa ce ke kulla shi to yanzu ka zo ka gama gindinka da faransa kuma ka hito da wagga magana ba ta kai ciki ba ƙuri'a ta yake nema daga naku iliya hamidin mutunan kugubce buza mu futa lafiya. Eko rediyon teran rediyon musulunci mai magana malama ramata isaka daga nan babban birnin yamma jamhuriyar nijar mamba ta masu kira da sanare na rediyo ne na ƙasashen duniya. To wannan dai mataki da shugaban ƙasar Najeriya ya ɗauka, Ubangiji Allah ya sa a dace, Allah ya sa a dace kuma ba shi ɗaya zai ɗauka shi ba talakawa kuma ku kama mishi tunda mutum guda kawai bai ɗauka mataki shi kaɗai talakawa su kama mishi masu teni su kama musu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi radio ta kuna magana da Halilu Musa daga Maraɗi Allan Tsoho a jamhuriyar Nijar. To muna muku fatan alkhairi wannan maganar da shugaban Najeriya yanzu Allah ya sa hakali amma dai a jira a gani in ka dibi duniya ma gaba ɗaya musulmi ne suke shan wahala a rayuwa su ne ake kashewa in ka dibi wannan ziri ko kuma in ce doguwar iyaka wadda ta nausa ta yi yamma ta karkata can nufi bene can nufi burkina can nufi mali wannan wagegen ziri irin da yake fama da talauci da tashin hankali da kashe-kashen mutane kuma duk musulmai ne a cikin wannan ziri in ka koma ka dubi gabas ta tsakiya ka dubi irin su falastin irin su yemen irin su syria irin su iraki irin su afghanistan in ka duba ka gani tun musulmi ne suke shan wahala a cikin rayuwa sakamakon menene ya kawo saboda musulmi ba sa da haɗin kai arewacin najeriya rashin haɗin kai na gwamnoni akwai wani taro wanda suka tsaya amerika suka kwasa wai sun tafi amerika a ba su labarin yadda za a yi ƙasar su. da sun zo sun yi shi ɗan isa ma boda ɗan isa ta fi a Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Radiyon Jamhuriyar Musulunci da ke Iran da harko sunana Malam Kabiru da ke maraɗi dan gulbi kusa da makarantar Malam Abba, Jamhuriyar Nijar mamba na masu kira da sauraron radio na Afirka reshen jihar Maradi. To alhamdulillahi wannan hurici da shugaban Najeriya ya yi abinda nake so eh, 'yan uwa su gane kun san ɗan siyasa yanda yake kuma hasari kudi ba ko ga magana da ya yi sai da ya zo arewacin arewacin najeriya ya kawo ziyara don ya kwantar ma da 'yan arewa hankali ya yi ziyara shi lahiya lau ya koma abu na biyu abin lura a nan siyasan nan dai ta najeriya tana karatowa tahowa take kusantowa take yanzu dole su nemi madogarar da za su mutane karya su soki mutane da ita kuma su sake komawa asorad kenan su koma bisa kan mulkin su dai kana da sun koma kuma su ci gaba da farko suna na sani dawo alaska tsatsun burum a cikin jihar da magaramar jamhuriyar nijar wanga ikirari da shugaban kasar najeriya bola ahmed tinubu ya yi ya cewa gwamnatinsa za ta wato dazuzzukan arewacin eh, najeriya da ma sassan kasar daga hannun masu garkuwa da mutane haɗi da ta'addanci tun hakan bai zo da mamaki ba duma 'yan magana suna cewa an jima ana ruwa ƙasa na shanya to fatan da muke wanga ruwan da aka yi shi ya kasance ba ƙasar za ta shanye kuma ninan kiran da zan yi dole sai da ci gaban al'umma za a iya samun nasara nan ma al'umma ya kamata a ce su ba da gudunmuwarsu in suka ga bakuwar fuska to ya kamata a ce sun sanar ga jami'an tsaro ko kuma su duk diddigi ga bakuwar fuska daga ina ta fito kuma ina za ta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Hausa Amurya Tahiran suna na Suleiman Alhaji Buhari mai watsa labarai ne na kungiyar masu kira da sauran rediyo ta Afirka reshen jihar ta magana. Eh magana ta gaskiya irin wannan shan alwashi da shugaban Najeriya eh Bola amitin Tinubu ke yi kan cewa zai kawo karshen masu masu garkuwa da mutane a arewacin kasar da sauran sassan najeriya baki daya ya irin shan wannan alwashin shugaban kasar najeriya bola ahmed tinubu ba yau bai ke yi wa 'yan kasa irin wannan abun to amma har yanzu bata sauya zane wasu 'yan kasar suke cewa har yanzu ba su gani a kasa ba kenan dangance da wannan sake shan alwashin da yi na kawo karshen matsalolin tsaro a arewacin kasar da masu garkuwa da mutane da neman kuɗin fansa eh mu dai fatan mu dai da zamu dai Allah sa ya cika alƙawarin da ya dauka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gaisuwa da fata alheri zuwa gare ku san Barka dubun gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka da fata ana lafiya daga farko kuna tare da Umaru Musa mamba na masu kira da saurari din shirin mai eh, wannan modi da kun ka aza eh, to yana da muhimmanci bai da muhimmanci wannan duka siyasa ta siyasa ta yan arewa ka ku saki a yaudare ku siyasa ta duk shekarun da ya bai ce zai kwato ba sai yanzu da ya ga siyasa ta gabato ya zo da yaudare ku ya koma kalau dan shi yaudare ku siyasa ta ƙarya na babu gaskiya cikinta. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu muryar jamhuriyar musulunci ta yaran barka da aiki da fatan kwana lafiya hassan barka barka da aiki masha Allah suna na malam bashir babban tasha layin difa da magara kuma da ƙari ba a kungiyar masu kirar saurare ta afirka da jihar da magara to wannan abu ne wanda an dade me ake cewa kana ruwa kasa na shanyewa saboda ba yau ba ake ta lasa ma talaka zuma a baki game da haka saboda su talaka ko mu talaka a kullum mu babu abin da muka fi so muke so ya tabbata kamar zaman lafiya saboda babu zaman lafiya ko mai tsaya yake kak shi wannan lamari ya zama to an kasa gane amma shi abin nan daga ina ne ma in an liƙe wacce kofar wannan kofar take sake bulle mu dai fatan da muke Allah sa dai ya zama to dai wannan abin ya zo ƙarshe to ma sauraron mu da hakan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake hada mu bisalam a huta lafiya